sosai aure lamari ne mai muhimmanci a cikin musulunci inda ba aure da ba kowa da inda ba aure wani alaji wani wane ne wani wane ne shagabannai da muke ganin nan duka daga aure an ka samo su ba wanda za ka gan shi a ban kasa ko sarki ne ko wane ne ko menene ba an zama ne aka hada tsakanin namiji da mace sun naka samo shi ba a ta ya kamata mu dauke muna na zato ga Allah subhanahu wa ta'ala ya so mu yi kokari mu yi aure saboda mu cika wa annabi sallallahu alaihi wasallam alkawali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu yace mu da tanakahu ku yi aurayya ku yi aure takatsaru idan kun yi aure za ku yi yawa idan kun yi aure za ku yi yawa fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyamah ni mai yawaita al'umma ga a kan ku ne a ran tashin kiyama wani wurin ce ni mai yi al'umma alfahari ne da ku a ranar tashin kiyama da zo tashin alkiyama al'umma na sun fi kowa yawa kuma za su fi kowane al'umma shiga aljanna ke samun zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hore mu cewa mai aure to mai aure ke kara muna bayan Allah mutum ka tashi in baka yi aure ba ka bar kirga kanka cikin mutane kai mutum ne wa ma kai ba mutum bane kamar yadda manzan Allah ya ce man tazawwaja faqad istakmala nisfa din duk wanda ya aure to ya raba rabin addini falyattaqillaha fi nisfi al-baqi ya ji tsoron Allah cikin rabin da ya saura mana a cikin iyalin nasa ya ji tsoron Allah ya duba matan nan da kyau ya kyautata mata abinda za su haifa na zuriya ya kyautata musu ya duba su amma idan baka yi aure ba kana rabin mutum yadda mu duka mun kasar kana rabin mutum wata rana an ce wani bawan Allah an zauna ana yi shi wani oh mai gaskiya ne oh, wani mai amana ne o wani mai kaza ne o shi aka tambaya ya taba ya yi aure aka ce ya ce ha kan ku amince masa wani mai kaza ne o wani mai kaza ne o aka tambaya ya yi aure aka ce a ce in ne mai aure ba ko me me shi yake yi bai yi ba tukunna ka yadda wani mai gaskiya ne bari ya yi aure tuku ka yadda wani mai tsoron Allah ne bari ya yi aure tuku ka yadda wani mai mutunci ne bari ya yi aure tuku ko menene na matsayi na kwarai kamin a yadda wani ga kamilin mutum ne shi ya yi aure an gane wani mutum ne daga yin aure ke ganewa wani ba mutum bane mun ga an yi ma wani aure amma kara ce wani ba mutum bane bai da kai ne bai da kafa ne bai da ido ne duk gabobin da kake da shi da aka ga yana da shi amma shi a ce wani ba mutum bane wani ba mutum bane me yasa ne bai zan mutum ba a sha ko abin da yasa ya zan ba mutum ba mana ya kasa kiyaye amana amana da Allah ya sauko da ita akan sammai guda bakwai sama bakwai ta ce ban iyawa ya sauko da ita akan waton kasa kasa ta ce ban iyawa ya sauko da ita akan duwatsu duwatsu suka ce ba mu iyawa Allah ya ce wa hal insan amma mutum shi ya ce na iya dauki wannan amana me yasa mutum ya dauki wannan amana Allah ya ce innahu kana zaluman jahula ya kasance mai yawan zalunci ne ya kasance mai yawan jahilci yasa bayan Allah ana samun mutum a yaba mishi da daraja da komi idan ya yi aure ya iya yarika iyali yasa yau daga yau malam muhammad daga gobe da fara ganewa malam muhammad mutum ne ko ba mutum ba ne allah ya samu dace sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a saboda ba lokaci kamar yadda mun ka sani ba lokaci da mu daidai tattata ba ne saboda a samu a wasai kamar yadda muka san lokaci ya kware yanzu nan la'asar ne kai kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana ya ce mutane guda uku allah ya alkawali zai tanye su mutum uku allah ya yi alkawali cewa lalle ya in dai sun taso ya tanye su manzo Allah yace al mukatabul ladhi ya yi magana ya ce akwai wasu mutane guda uku da ya cancanta ga Allah Allah zai tafiye su manzala ce bawan da an ka rubuta mishi fansa bawa ne da yake bawa asali da musa na sun bayi ya zama bai da ikon kanshi to bawan da an ka rubuta mai fansa yi aiki kaza ko kawo kudi kaza in kai kai aiki ka kawo kudi kaza ka yantu ka zama ka karbi yancin kanka manzo Allah ya ce wannan bawa idan ya tashi da niyya zai je aiki kuwa ya zo ya fanshi kansa manzo Allah ce ya cancanta kan Allah Allah zai tanye shi ya zo ya yanta kanshi wannan na farko kenan manzo Allah ya ce na biyu wannakihu allazi yuridul afaf da mai auren da yake nufin ya kame kansa mai auren da nufin shi don ya samu ya kame kanshi domin idan baka yi aure na sunna ba ka yi aure na haramun wannan dole ne idan baka yi aure na farillan da Allah ya faranta na sunnan annabin nan ba ka yi auren haramun muddin ka balaga idan ka yi auren farilla na sunna kuma za ta ga rubuta ma lada akan sisin da kaciyar tun da wainiyan auren har izuwa har izuwa har matan ta zo ka duk sidi da kaciyar da ita Allah dai kama rubuta ma lada a kansa har ga iyali lada ne har amma idan baka yi wannan aure ba kayi auren haramun wanda shi kuma duk sidin da ka ciyar a kai da rubuta ma zunubi tunda haka ne manzan Allah ya ce to shi sa mai saurayi da ya tashi yana neman ya yi aure don ya kame kansa da barin alfasha da munanan aiki wanda Allah ya haramta wannan saurayi lalle Allah ya yi alkawali zai tanye shi yasa bawan Allah dan wana samari idan ka tashi za ka yi aure kaka ji tsoro Allah zai tanye ka Allah zai tanye ka kai dai saniya an ka saniya Allah ya san inda zai biyo ya biyo da taimako amma idan ka zauna kai kana tunanin ya zan yi ya zan yi shi yasa ni ban iyawa tukunna shi Allah cale ka haka nan idan ka saniya Allah ya yi alkawali cewa zai tanye ka wal mujahidu fi sabilillah na uku manzon Allah ya ce bawan da Allah ya mai alkawali dai sanye shi wanda ya fita a jihadi a hanyar Allah saboda daukaka kalman Allah da taimakon addinin Allah wannan bawa shi ma Allah ya alkawali zai tanye shi Allah ya sa mu dace wannan aure fiyayyen addini ya aiko mana cewa mu yi aure a biyu ko uku ko fudu idan mun yi saurin ba mu yi adalci a koma kan daya idan ji saurin ba ya yi adalci a yi dai kawai amma Allah shari'a ya ba mu dama ko biyu ko uku ko fudu idan ba ka yi ka duba ko ma wani na nan duban ya yi amma bai daidaita tsakanin adalci a wurin rabo manzo Allah ya ce Allah ya ce kai daya kai daya to da yamma kenan ya zama muna fama da yamma kenan ya zama muna fama ba wanda Allah ya halicce shi muddin kai mutum ne kamili Allah ya yi ma shahawa Allah ya ma shahawa fashe wani malum sun ce ma dai to wannan aure yanzu dole ne ko ganin dama ne ko dai jin daɗi ne ko dai son da ne wasu malumma sun ce a'a abin akwai bayani a ciki kowa ya san kanshi idan ka san kanka ni wallahi gaskiya ban yi aure ba dai na yi zina in ban aure ba na gama ce waje na biri malumma suka ce to kai irin wannan mutum da ka san kanka yin aure ya zama dole kanka ko ya zama dole a kanki idan baka yi ba ka saba ma Allah kuma kana cikin laifi in ka san kanka haka ne sannan maluma suka ce wanda yin auren yake eh, sunna ne a kan shi ya san kan shi in bai yi ma ba bai yin zina, bai sabon Allah amma yana son da don da ba haifuwa shi ma da bai zo ba ai yana son da yana son abokiyar taimako a gida ga su wanki da sauransu hidiman gida ga dafuwa da sauransu wanda in ba mace ba kai an barka baka iyawa yana son wa'annan to malum suka ce irin wannan mutum a sunna ne a gan shi yayi aure sunna ne a kan shi yayi aure amma wanda ka san kai in baka yin baka ce kai zinan farilla ne akan ka dole ne sannan maluma sun ce akwai wanda auren yake karahiya ne a kan shi wanda yake karahiya a kan shi shi ne wanda in bai yi ba bai yin zina in bai aure ba bai zuwa ya nemi mata a waje sa'an nan bai da shi yana ga bai damu ba amma kuma ga shi nan da rauni a wurin iya ba iyali hakkinsu ko ko shi da rauni wurin iya ciyarwa yana da rauni a wannan wuri to wannan maluma suka ce an karhanta mishi yin aure har shi ya samu iko cikakke sannan akwai auren da yake haramu. auren da yake haramu. wanda zai auro wannan mata ya karbo ta amana a hannun iyaye malumma a zauna a yi addu'a a yi addu'a ka tara mutane amma da kawo ma matan nan a daki kai kana ba mutumin banzan da ya kai ta ka doke ta kaman bauya da hankalinka ya tashi ba kai ka bidin namiji kai mai bulo ita kullum walakanci ne kullum fitina ne kullum baka bata ta hakkinta kuma ga walakanci siya to irin wannan wanje haramun ne ma ya haure irin wannan mutum ya aure zai doki su ne ya samu da an haramta mishi ya aure kamar da muka gani gashi ana kiran la'asar kuma wannan mazauni ba yawan surutu muka so mu zo mu yi ba kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadartar da mu a wurin auren nan ya gwada ba yawan tsoron Allah ne mutum ya ce bai aure ba muna da sani cewa akwai mutane guda uku a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sun ka zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam suna tambayan matan annabi ya ibadan annabi yake matan suka ce o oh, ai manzan Allah mai yawan sallan dare ne sa'annan kuma manzan Allah mai yawan azumi ne sa'annan manzan Allah yana auren mata wa'annan mutane guda uku suka ce a manzan Allah kenan Allah ce Allah laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar Allah ya yafe ma zunubin da kai ma da ma wanda baka yi ba an yafe mishi amma duk da haka yana sayi dare to ni daga yau na kama sai wani dare kenan ban kwana da dare har gari ya waye she ibada she nabin ya ce ni kuma daga yau tunda annabi kenan an yafe mai zunuban shi amma yana yawan yin azumi ni daga yau ban kare cin abinci da rana ni da azumi kenan har tsawon zamani da yau kuma ce to ni kuma tunda haka ne ni kuma wanda zan rike daga yau ni ban kara auren mata ba ni ba aure saboda tsoron Allah a shin wannan abubuwa da sun ka bari tsoron Allah ne manzan Allah wannan labari ya kai ga manzan Allah ai ga abinda wasu mutane uku suka faɗi manzan Allah ya zo ya aukan mimbari da hushi ya hushi ya aukan mimbari yana hutuba ya ce su wane ne mutane guda uku nan da sun ka kankanta aiki na wallahi ni na fi ku tsoron Allah na fi ku tsoron Allah amma ni da kun ka ganni ni ne Manzan ku? amma ina sallah da daddare a wani lokacin dokiwan rabin dare in kwana in futa ranka na da hakki a kanka jikinka na da hakki a kanka na kwana ina kwana a wani yankin dare in doki wani yankin dare in kwanta in futa jikina ya futa sa'annan na fi ku tsoron Allah na fi ku sanin Allah amma ina azumi wani lokaci wani lokacin kuma lokaci mai tsawo ka gani ban azumi ina cin abinci sa'annan ni da ka gani na fi ku tsoron Allah na fi ku sanin Allah ina auren mata ina auren mata ina auren mata wannan shine sunna na fa man ragiba an sunnati fa laysa minni duk wanda ya kece wannan ya tozartar ga wannan sunna nawa ba shi tare da ni ke sa wanda kace saboda tsoron Allah kai baka kara auren aure manzo Allah ce baka baka bashi wanda kace wai kai saboda sananin tsoron Allah da aka ta sallah da dare kawai algare waye ka cuta ma jikinka manzo Allah ce baka bashi wanda za ka ce kai saboda sananin tsoron Allah a tsawon zamani kai kullum malam ni na ya azumi ni na ya azumi manzo Allah ce baka bashi don ba haka yake yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi muna kashedi ya ce la yu'minu ahadukum hatta ya kuna hawa tabi an lima ji ita dayan ku ba zai samu imani ba ko kuwa dayan ku imaninsa bai cika ba harshe zuwan zuciyarsa ya zama yana biye da abin da na zo da shi abin da annabi ya zo mana da shi kenan shi yasa bayan Allah wannan aure zattutukan shi na da yawa kwarai idan an yi auren nan zaka ga matan nan wata ba kowa ne a wani wuri an kawo ta amana bata san halin ka da kyau ba bata san haliyan gida ba bata san wani abubuwa ba shi yasa lokacin nan kai da ka bar ku yi wani karatu musamman kuma anan kai ma da yanzu kai auren wani karatu kuma kenan daban da za ka yi da baka san shi ba shi yasa yana bukatan hankuri za ka ga auren nan farko farko da dadi da murna amma nan wata biyu wata uku hudu shi ka ga wani fushi fushi na zuwa tsakani lokacin nan idan ba duba ba za ka ga abubuwan da yake bai da kyau yana son shigo tsakani wannan kuma dole ne ya kamata an goyi karantu da irin wa'annan abubuwa auren ba dadi kawai yake da shi ba yana da dadi yana da nyami akwai lokacin dadi akwai lokacin nyami in lokacin dadi ya zo kana dariya lokacin nyamin kuma ya zo ka yi hankuri kaka fito waje kana kuwa kowa da ka ganin nan haka yake ana tattaushewa ne a daki shi sa ba da mu sawaita ba dan waya dan maimaita wannan kalmomi da muka yi a cikin eh, turanci insha Allah saboda yan uwa wasu da suke yan su kore su samu jin abin da an faɗa da Allah billahi tawfiq assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu التكبير الله اكبر التكبير أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع آثارهم إلى يوم الدين أما Alhamdulillah, my sheikh has said everything. Uh, that is the way it has been arranged. That my sheikh will speak in the Hausa language because the groom here is a teacher. So we believe the gathering will inculcate teachers. And some of them, they don't belong to Hausa community. So there arose the need for us to speak Hausa, uh, English as well as our common language since we are in Ashanti. That is true. Uh, but I'm not a classroom teacher. I don't have absolute command over the two languages. But Alhamdulillah, all what I will say, inshallah, it will enter into your ears. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us. I'm to, I'm to just summarize what he has just said. Then to add a little to you. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us. Uh, in the first place, we begin in the name of Allah. We seek refuge of Allah. We give thanks to Allah. And we seek Allah's peace and blessings to our noble Prophet Muhammad wasallam, his household, his companions, and those who followed him and them in righteousness till the day of judgment. Uh, we have to give thanks to Allah subhanahu wa ta'ala once again when my teacher here, right now he's looking at on the way to uh, Tepa, Tepa Road. I believe most of what Marlon said is <laughs> here, by the ears and the man is not here. He's glancing at the woman at their area. And very soon, inshallah, they will bring her. Madam has started by giving us the reasons for one to marry. And I also bring it from this angle. Marriage is not just like a boutique whereby you go and buy anything at any time, then you begin to enjoy it. The origin of marriage or the reason for marriage. In the first place, in the Holy Quran, Quran 4, Surah to nisa Allah subhanahu wa ta'ala has informed us the way He has started with marriage. When He, Allah subhanahu wa ta'ala, informed the angels that He's going to create mankind to represent him Allah subhanahu wa ta'ala on earth. What transpired between Allah and the angel has transpired. But alongside Allah subhanahu wa ta'ala says, خَلَقْنَا كُلَّ شَيْءٍ زَوْجَيْنِ سِنَيْنِ I have created everything in pairs, heaven and earth, Jannah and hellfire, short and tall,